barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na asabar takwas ga watan ramadan shekara na dubu da da da hudu arba'in shida bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da takwas ga watan uku shekara na dubu biyu da da biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisinmu na takwas tafsirin ramadan kuma shine majalisinmu na da hudu a tafsirin suratu ali imran da muke yi a wannan masallaci mun tsaya a aya na 81 na 91 yau za mu dora daga aya na 92 da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم نعم Allah madaukakin sarki yana cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun samsam ba za ku taba riskar albir ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar na wani abu ko komai kuka ciyar na wani abu fa inna allaha bihi alim to lallai Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne dangane da wannan abu munasabar wannan aya da ayoyin da suka gabace ta Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa ba zai karɓi duk tsada da kima da yawan abin kafiri zai ciyar ba a dalilin ya rasa sharaɗi na karɓaɗin ko wa ma an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون karihun وهم كارهون كافرتي يهنا سوء الله يكربي أي كنسو to sai Allah ya gaya wa mummunai irin su kuma abin da yake so kuma yake karba a wurinsu wannan ita ce munasaba kamar yadda malamai suke faɗa cewa an zo da wannan maganan ne domin a gaya wa mummunai ga inda ya dace su kuma su yi ciyarwa wanda Allah madaukakin sarki zai karba mun faɗa a tafsirin jiya cewa mafhumul khitab shine da yace ba zai karbi komai ba daga wajen kafirai kenan zai karba mafhumin sa mafhumul mukhalafa shine inda mummanai ne suka ciyar zai karba to shine Allah ya fito da abun fili cewa ga abin da Allah yake so ku ku ya ku mummunai masu imani wannan ita ce munasaba da malamai suke ambata a tsakanin wannan ayar da ayar da ta gabace ta na kuma faɗa mana cewa na ashirin na cewa wancan ayar ita ce ƙarshen wato muhawara ƙarshen ayoyin da suka sauka sakamakon muhawara tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da nasaran najran saboda haka abin da zai biyo baya bayani ne akan wato shi musulunci din ko da Allah madaukakin sarki shi duk wanda ya riko da waninsa to yayi hasara Allah ba zai karba ba kuma ran tashi alkiyama yana cikin hasara wannan baya hana a ci gaba kuma da magana da su ma ahlul kitabi din hmm? kamar yadda wasu malaman suna ganin wannan din ma akan ahlul kitabi ne kamar yadda zamu zo mu mu bayyana insha Allah in wannan ita ce munasaba to wannan ayar maksudinta abubuwa ne guda biyu a to manufar ambatan wannan ayar abu ne guda biyu na farko kwadaitarwa Mata ciyarwa da kuma kan ba al'amarin ciyarwa cewa yana daga cikin abin da ƙur'ani ya kira albirru maksudi na biyu shine kwadaitarwa har yanzu akan ɗabi'u na albirɗin ɗin gaba ɗayansu wanda ciyarwa ɗaya ne daga cikinsu kenan ɗaya khas ne ɗaya am maksudin a jawo hankalin musulmi ne ya yi riko da albir gaba ɗaya duk abin da yake albirul sannan a cikin albir ɗan a jawo hankalinsa musamman abin da ya shafi ciyarwa to a nan allah maɗaukakin sarki ya ce lan lan tana zuwa ne na fil mustaqbal domin ta kore abin da zai faru nan gaba cewa daga yanzu zuwa gaba duk tafiyar da za ku yi cikin wannan addini ba za ku iya rikar albirru ba har sai kun yi wannan ɗin ba zai zanto kun cika masu aikata albir ba ko ku isa matsayi na albir ba har sai kun ciyar daga abin da kuka kuke so lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to menene albir wannan maganar kafin mu faɗi albir magana ne da ake yi da musulmi me yasa muka ce magana ne wadda ake yi da musulmi saboda musulmi su ne wadda ake nufi a duk wani zance da ya zo a alkur'ani wadda bayanin wanda ake nufi da shi bai gabata ba wannan ka'ida ce maqasidiyya a tafsiri annal mu'minin humul هم min kulli كل lam yataqaddam qablahu ma yu'ayyinu al maqsuda min duk inda Allah ya magana yace ce ku yi kaza ko kada ku yi kaza alhali ba a faɗi wa ake so a yi magana da su ba to da mummane ake yi abu da an saukar da alkur'anin a karan farko aiman mummane ɗin ne ko? to saboda haka lantana lulbir yana magana ne da mummane basu wannan ka'ida ɗin kuma shi ne abinda jumhurul mufassirin suka tafi a kai bal banga wanda ya wato ainihin fita daga wannan ba duk da cewa maganganun imamu tabari yana kusa ya nuna haka ɗin saboda lokacin da ya fassara innan na kafaru ba da imanihim tun mazdado kufran ko maka ce shi ya tafi aka ana magana da yahudu ne da nasara hmm? musamman yahudawa kasufin ya ce saboda ayoyin da suka gabaci ayar suna magana da su ne haka nan ayin da suka zo bayan aya suna magana da su ne kamar kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabl an tunzala at-taura ba ayin da suka zo bayan kenan ba da wannan da wancan to kana iya cewa shi ma maybe ya tafi akan wannan ana nufin haka ne duk da bai sarraha da wannan ba a tafsirinsa Muhammad Abdu shine wadda ɗalibansa Muhammad Rashid Riza ya hakaito cewa yana cewa wannan zancen shi ma ana yi ne da ahlul kitab domin kaiwa makura wajen kore musu imani saboda ƙur'ani duk lokacin da ya magana akan imani yana faɗan ayyuka wadda suke nuna imani ɗin to da ya kore musu imani sai bai tsaya a nan ba ya sake kore musu ɗaya daga cikin manya-manyan alamu na imani wanda shi ne ciyarwa daga abin da ake so wannan ɗaya ne daga cikin fitattun ɗabi'u na mummane in ko har ba sa yin wannan ta yaya za su yi kwaɗayi ko su yi da'awar cewa su mummane ne to amma dai zahirin ayatun da kuma tafbik na sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ayar da kuma zancen jumhurin malaman tafsiri tun daga sahabbai a duk yana nuna cewa wannan ana magana ne da musulmi lantana lulbir ba za ku riske albir ba kalmar albir kamar yadda muka faɗa lokacin da muka yi tafsirin suratul bakara cewa kalma ce da ta ƙunshi dukkanin dangogi na nagarta da alheri bisa kamala hmm? shi ne albir kamalu alheri wa shumuluhu fi nau'ihi cikan alheri da game wasa a nau'in ayyukan alheri ɗin a tsarwa shi da ke cewa alheri yana girmama ta hanyoyi guda biyu ta hanyar yanayinsa ta hanyar kuma gwargwadonsa alkaifu walkam kuma ko kuma tare da su duka biyu ɗin alheri yakan zanto mai girma a dalilin yadda aka yi shi ɗin ko kuma ya zanto mai girma a dalilin yawan yinsa sai ce misali mutum ya bayar da ransa wajen kare addini yana girmama a yanayinsa wajen gumurguzun adadi kaɗan na musulmi da adadi mai yawa na abokanan gaba kaga wannan jihadin zai zanto ya girmama a dalilin yanayinsa ne ko ‘yan kaɗan amma kuka fuskanci abokanan gaba masu ɗimbin yawa a cikin fuskantar abokanan gaba a yanayi babu yanayin da ya fi wannan girma to kaiwa makwara kamala a irin wannan shi ne albir a wannan babin hakanan ya ce shiyar da Mayin wace shi kuma yana girmama da adadin mutanen da za ka ciyar da wanda ya ciyar da mutum ɗaya da wanda ya ciyar da biyu da wanda ya ciyar da goma wane ne nashi ya fi girma a ga wanda adadinsa ya fi yawa ko sannan banda haka shi ciyarwa ɗin yana girmama ba kawai da yawan adadi ba har ma da abin da aka yi da shi da kuma manufar da aka yi da shi to kaiwa iyakar kamala wajen aikin alheri a ɓangaren abin alheri ɗin shi ne albir in ji abahir ibn asho hakanan ya ce wato saka ma alheri da sakamako da ya kai makura Hmm? shi ma sunansa albir shi ma sunansa albir da wannan ma'anan ne Allah maɗaukakin sarki ake kiransa albar mai sata da alheri da alherin da ya kai makwara na cika da kuma nagarta da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara albir a waɗansu hadisai kamar hadisin annawas ibn sam'an yana shi ne al'adawunan nauyi ko hadisin muslim ya ce albirru husnul khuluq والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس شيء البر النبي تكيتا شيء ككاوى مؤاملة saboda yanzu wannan maganar da na faɗa ɗin yana suranta maka kyautatawa ne na ƙarshe wajen mu'amalantanka da alheri a kowane babin alheri kyautatawa ka kai makwara wajen mu'amala imma da Allah imma da bayin Allah wannan shi ne albir saboda haka wannan tafsirin ya dace da wancan kyautata ɗabi'a shi ne albir annabi ce wal ismu ma haka fi nafsik shi kuma laifi shi ne da ya so sheka a zuciyarka kuma ka kyamaci mutane su tsinkaye ka kana yi wato ba ka san a gani wannan kishiyantaka da annabi ya yi tsakanin albir da al'isim sai nuna mana kenan cewa ashe albiru shi ne kishiyan al'ismu duk wani abu wanda yake alheri ne kyautatawa ne hmm? yana ɗaukan sunan albir to kenan Albirra yana da fisal tabi'u masu yawa wannan fisalin bir sune su ne so da dama akan fassara albirɗin da su amma duk abinda aka fassara albirɗin da shi to bai fita da kasancewarsa aiki ne na nagarta mun gane sai mu koma abin da muka faɗa a wancan shekarun baya cewa baka da wata kalma guda ɗaya ko a harshen larabci ko a wani harshe da zai fassara maka ma'anar albirru shi yasa waɗansu malamai suna fassara shi da al-islam so sai albir shine musulunci waɗansu su fassara shi su ce aljanna kamar yadda waɗansu malamai suka fassara ana in ji ibn atiyya sai ibn atiyya ce haza tafsirun alal ma'ana wannan sai dai tafsiri ne na ma'ana amma ba wai kalmar albir tana nufin aljanna ba ne amma aljanna ba shi ne sakamako na alheri ba shi sa annabi alaihi salatu wassalam yana cewa alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al wa inna al yahdi ila ina horon ku da yin gaskiya saboda gaskiya na kaiwa zuwa ga nagarta kuma na fasara da Hausa mace nagarta ko wato alkhairai masu ɗumbin yawa kuma waɗannan alkhairan masu ɗumbin yawa suna shiryarwa zuwa ga aljanna to sai su malafas ce albir shine aljanna arrazi ya hakaito shi malaman tafsiri anan suna ba albir ma'ana guda biyu ma'ana na farko shine wanda kaji wanda kuma kaji ta alikan ibni atiya akai ko wato sai zanto a yana nufin matsayi kenan albir wato ba za ku samu wannan matsayin ba wato matsayin da zai shigar da ku aljanna ya ba ku gwaggwaɓar lada sai ta wannan hanyar. na biyu suna fassara da albir da ayyuka ayyuka da suke sa ku zanto abrar ayyukan da za su mayar da ku masu albir to duka ma'anar suna koma izo a gaba ɗaya ne to kuma shine abinda muka fara tafsirin da shi anan cewa ismun jami'un likulli a khisalin alkhair abubuwan da yake sa ku zanto al'abrar su ne waɗannan hisal ɗin ba za ku kai makwararsu ba sai kun yi wannan da Allah ya faɗa a ayan nan baya nufin cewa abinda aka faɗa a wannan ayan shine kaɗai zai kai ku albir a shine dai zai kai ku makwarar albir shi ya sama Allah ya yi amfani da hatta a nan bai amfani da illa ba da ya ce lamtana lulbirra illa an tun fi komin mata to da sai zanto ba wata hanya na samun albir wannan shi kadai kilo to ba haka yake nufi ba a'a yana nufin kamar yadda a tsahiru a shirki faɗa wannan hatta ta gaya din yana nufin ashe akwai waɗansu abubuwa na albirdin hmm? wadda za ku yi ta tafiya a kai amma ba za ku kai makwarar ba ne tun da hatta tana zuwa ne da gaya ko ba za ku kai makwarar ba har sai kun yi wannan ɗin sai kun ciyar daga abin da kuke so kuma wannan shi zai ƙara uh, kwanciya a zuciyarka idan ka halarto uh, Aya suratul baqara ko laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin albir kaga babu guda ɗaya faɗa ba walakin albir man amana billah aqidati ko so wannan birin da ake faɗa bayan an riga an wuce manzalar aqida ne fa wanda shine tubali shine asasi na albir din ka zanto mummuni shine man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin sannan sai faɗi wannan a cikin fisalul wa atal mala ala hubbihi ko mun fassara ala hubbihi tana daukan ma'ana guda biyu ga wanda sun halarci wannan tafsirin tare da mu ko ala hubbillahi kamar da wasu malami suke faɗa zai bayar ne saboda so da yake wa Allah zai cire dukiyarsa ya ba waɗannan mutane da aka ambata ko kuma ala hubbihi basu shi sonsa da dukiya Allah ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadid alkhairu anan almal mutum mai tsananin son dukiya ne to amma duk da son da yake ma dukiyar zai cire dukiyar nan ya bayar to wannan sai wanda yake da albir wa atal mala ala hubbihi dhul qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب سنن سيف دي عباداتك اركان الاسلام واقام الصلاه واتى الزكاه سنن يفدي شعبة الاخلاق والمني والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء ولن نسوني تراكو نا البر to inda za ka zo da turki na farko wanda shi ne aƙida da turki na biyu wanda shi ne ibada da turki na uku wanda shi ne kyawawan ɗabi'u ba za ka cika mai albirru ba har sai ka ƙara da shuba na bayarwa daga abin da kuke so wanda a wannan ayaɗin Allah ya ambace shi na biyu ne daga imani sai ya ambaci shiyarwa kafin yadda ya ambaci sallah ya ambaci zakka da kuma sauran ɗabi'u wato a madarijul kamal filbir ba ka iya isa cika hmm? ka zanto a cikin na sama-sama na ƙoli cikin al'abrar ba za ka kai manzilatul ihsan ba a musuluncinka har sai ka iya ciyarwa daga abin da kake so kun gane shi ne ma'anar wannan ɗin idan ka iya wannan ne za ka shiga ajin al'abrar za ka shiga ajin al'abrar ba kuma na ƙasan daga cikinsu ba na sama Allah madaukakin sarki ya fada mana a wurare da dama abin da ya tanadar ma waɗannan ko innal abrara lafi na'im a cikin suratul infitar a cikin suratul insan yace innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira sai faɗi ayyukansu ɗin za ku ga irin ayyukan suratul baqara din yufuna bin nadhr wal mufuna bi ahdihim idha ahdukum wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira kaga shine wa atal mala ala hubbihi kuma shine anan tunfiqu mimma tuhibbun ba a shiga ay zurfi a cikin albir har akai sama sai in an ɗabi'antu da ɗabi'ar bayarwa na abin da ka fi so kamar yadda za mu zama ƙara bayani na abin da kake so haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul mutaffifin ko innal abrara lafi na'im ala al-ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك falyatanafasul mutanafisun to wannan wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun din shine abin da shine abin da muka ce maksudi na biyu na kawo wannan aya din dan a tanzara mu azabar da mu mai rigegeniya wajen kaiwa zuwa ga manzila ta albir cikin addini cikin rukunmu da musulunci to albir ɗaya ne daga cikin khasa'isu eh, eh, al'infaq kai Allah ce ba za ku isa wannan matsayi ba har sai kun ciyar hatta tunfiku al'infaq ciyarwa wato bayar da dukiya da abinci da tufafi da matsugunni kamar da ake faɗa a baban aure a ce an nafaka ko an ce wajibi ne ka baiwa iyalinka nafaka malamai sai su fassara nafaka ɗin hmm? shi ka bayar da ka ba ta abinci ko shi ne alfa'am alkut kenan ka yi tufatar da ita ita ce alkiswa ko sannan kai mai ka matsugunni hmm, ita ce asukna waɗannan su ne ginshiƙai da digadigai na wato ainihin al'infa so wanda ya bayar da dukiyarsa ya yi infa wanda ya bayar da ya sayi abinci da dukiyarsa ya bayar ya yi infa wanda ya gina wuri gida ya bayar ya yi infaq hmm? wanda ya sayi tufafi ya ɗinka ya bayar ko ma bai ɗinka ba ya bayar ya yi infaq duk waɗannan suna shiga ƙarƙashin al'infaq don haka da wanda zai bayar da zunzurutun kuɗi da wanda zai bayar da gona da wanda zai bayar da tufafi duka sunansu kona ne kun gane to amma a nan wurin da dama daga cikin malamai suna cewa ana amfani da lafazin infaq so da dama ala bazlil mal bayar da wato ainihin dukiya ne shi yasa waɗansu su suna ganin a nan ɗin yana nufin ka bayar da dukiyanka ne hmm? to amma in an ce dukiya ɗin ai tufafi ma dukiya ne ko? ai almal to sai dai za mu fassara shi mu ce kuɗi masu zara suna suna takaita shi da cewa ana nufin ka bayar da kuɗi ne hmm? almal amma dai kamar da na faɗa lafazin infaq kamar da shi ma muka yi tafsirin sa a suratul baqara wa mimma razaqnahum yunfiqun bayar da ilimi shi ma infaq saboda shi ma ilimi rizqa ne hmm? taimakawa mutum da matsayinka kai masa ceto shi ma infaq ne hmm? infaq ne shi yasa al'imam ibn atiyya a cikin tafsirinsa ya ce in ka zurfa tunani a dukkanin khisalul bir dukkanin ayyuka na alheri za ka ga infaq bayarwa ne imma za ka bayar da ranka kamar a jihadi fi sabi lillahi za ka bayar da dukiyanka kamar irin su zakka da wannan da ake magana da sadaka ko imma za ka bayar da lafiyan jikinka imma ya ce za ka bayar da hutunka ne lokacin da kake za ka yi hutu sai a'a ka tashi ka je ka taimaka ma wani wani ya zo ya ce yana da wata bukata ka bi shi ka je ka biya masa bukatarsa duka waɗannan ayyukan albir ne ko ya ce to duka bayarwa ne in fa'a saboda ka kusan duka wujuhul bir din wato wani nau'i ne na albazlu bayar da wani abu da zaka fifita wani da shi akan kanka to kuma hadisi ya zo ya tabbatar da wannan din cewa ba wai kawai naira ko dala ko zinari da azurfa ake nufi da abinda za a yi infakinsa a nan ba to wannan shi ya sa ma ina zaton Allah madaukin sarki yayi ibhamin abinda yake abinda za a yi infaqin da shi din yace hatta tunfiqu sai ce mimma mim ma ma din nan shine abinda ake cewa din to sai ibhamin ne ina ganin saboda ya amma shi zanto ya gama komai da komai kamar yadda karshen ayar zai yi ishara Hmm? wa ma tunfiqu min shay'in na komai komai so ba sai kudi kadai ba shi al bayr ibn ashir yake cewa al'adar maganar larabawa infaqi yawanci ba a amfani da shi sai a wajen bayar da dukiya yace shi yasa ba aka yi ibhamin sa nan saboda an san shi wannan wujhat sa kenan ko ne ina ganin an yi ibhamin sa ne domin ya shafi komai da komai na alheri da ake bayarwa sawa'un dukiya ne sawa'un ilimi ne sawa'un koma mai ne ba laifi ya zanto dukiya shi zai fara shiga saboda munasabar da muka faɗa ko da Allah wancan aya ya ce um, mil al'ardi zahaban ko kaga zahab ai na dukiya ne ko Allah madaukakin sarki yana cewa Hadda hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai sun ciyar ko sai kun ciyar daga abin kuke so ciyarwa daga abin ake so ko ciyar da abin da mutum yake so wato a bayar din saboda Allah ku bayar da abin da kuke so saboda Allah fa yake magana na saboda ana magana albir ne ko su ana magana nagarta ne ba kowane irin ciyarwa ba kowane irin bayar da abin da kuke so ne in kai zaka samu matsayi na albir ba dan kana iya bayarwa dan ka farki hmm? don kana iya bayarwa dan a saka maka da shi a duniya kamar masu neman zaɓe misali ko hmm? za su zo su ba ku abinci su ba ku kuɗi su ba ku menene amma ga manufansu wani lokacin ma sharaɗi ne ko za ku zaɓe mu a eh, to gashi su kaga sun yi ne don ku saka musu a wannan duniya wannan bai san su zanto cikin al'abra wannan aikin ba shi ne aikin albir ba a'a wanda aka yi shi ne don neman yardan Allah kuma abin da ya sa ya shiga cikin kololi kololuwar khisalul bir saboda matsayin dukiya a ran ɗan adam ta yadda zai ɗauki abin da ya fi so ko yake tsananin so hmm? ya ɗauka ya bayar baya begen wani sakamako a nan gidan duniya wannan sai in zuciya ta tsarkaka saboda haka abinda ake magana a nan sai in zuciyarku ta tsarkaka kun kai wannan level sannan kun zanto al'abrar Allah madaukakin sarki yana cewa man yuqa shuhha nafsihi fa humul muflihun duk wanda aka kare shi daga mako na zuciyarsa irin waɗannan su ne wato masu babbar rabo to in aka samu irin waɗannan da yawa a cikin al'umma ta yadda mawadata za su na yin baiwa na irin abin da suke so ma matalauta a cikinsu to za a samu gyara mai girma a zuciyar mawadatan da kuma zuciyar matalauta ɗin wannan sai sa al'ummar ta gyaru ta zanto tana kaunar sashen tana ƙaunar sashi sashenta baya begen sashi da mummuna ‘yan uwantaka za ta ƙara ƙarfafa kuma kowa zai rayu cikin aminci da kwanciyar hankali da jin daɗi so da yawa mutanen da suke kidnapping da mutanen da suke amurobiri za ku shi irin maganganun da suke faɗa ba za ka yi condemning ɗinsa gaba ɗaya ba su ce suna cikin wahala alhali ga waɗansu suna hmm, kwanciya cikin biliyoyi yanzu kam a sai dai a ce ma tiriliyoyi ko ba sa bayar ba sa taimako ba sa kaza to abinda musulunci yake so shine ya zanto a samun masu taimako kuma ka jifa da abinda suke so ka bayar da abinda kake so ba abinda ba ka so to anan ne ne ce malamai suke cewa mai ake nufi da abin da yake so waɗansu suka ce dukiya kawai saboda mai aiko yana son dukiya saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadid saboda mutum mai tsananin san alheri ne menene alherin malamai sun ce shine dukiya waɗansu kuma suka ce a ana nufin a cikin dukiya ɗin ko kuɗi ɗin wanda ke da kima ke da daraja a idanka sai ka ciyar da abin da kai kake son su sosai E, kowa yana son dukiya amma a cikin dukiyar da kai kake mallaka wadda ka fi so ka fitar da shi shine zai kai ka wannan manzilar da Allah yake magana a kai shi yasa malamai suke cewa abinda waɗansu ko aka hakaito da riwaya daga Abdullahi ibn Abbas cewa ma tuhibbun anan yana nufin zakkane, wato dukiya na wajibi malamai suka ce ba zai yi ba abinda yasa waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi anan zakka ne saboda Allah ya kore arzbir to mun yi bayani ai ba asalin albirɗin ake korewa ba nan kamalar albirɗin ake korewa saboda haka in har arrazi shi yana cewa abin da ya fi cancanta shi ne a kore cewa ana nufin na farilla ne a nan ba a kore raga'ib ko na fila a ce zakka ake nufi ba ya ce bali sahihu an na hadini al'ayata maksusatun bi ita ilmali ala sabilin dubba, ta keɓe bayar da dukiya ne wanda ke ba na wajibi ba wanda ke ba dole ka bayar ba kuma wannan yana da marin baya na hadisin eh, abu talha al'imamu muslim da imamu ahmad da bukari masu rawaito daga annabi sallallahu daga eh, eh, abu talha cewa uh, hadisin ina na anas ne ana yake bayar da labari cewa a cikin al'ansar babu wani mutum mai dukiya kamar abu talha yana da wata gona wacce ake kiranta ha tana daura da masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a garin madina yayin da wannan ayat ta faru okay annabi alaihi salatu wasallam yakan shiga wannan gona din akwai wata rijiya mai dadin ruwa yana shiga ya sha wannan ruwa din eh hadisin Anas ibn Malik yace kana abu talha ta aksara ansariyin bil madinati malan abu talha ya fi kowa daga cikin al'ansar yawan dukiya wa kana ahabba amwalihi ilayhi bayruha kun ji ahabba ta shigo mafi soyuwan dukiyarsa a wurinsa ita ce wannan gonarsa biyuha haka ake babdinta biyuha waɗansu malamai suna babdinta da fatha din ba din su ce bayruha amma abin da ya fiwa shine ne bayruha wa kanat mustaqbilatal masjid tana fuskantar masallaci wa kanat nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib annabi yana shiga yana shan wani ruwa mai kyau a wannan qala anas sai anas ce falamma nazala shi abu talha nan shine mijin mahaifiyar anas Hmm? ummu sulaim ko lokacin da wannan ayat ta sauka lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun qala abu talha sai abu talha ya ce ya rasulullah ya kai manzo Allah inna Allah yaqulu lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah yana cewa ba za ku riski albir ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so kaga daga abin da kuke so ne ko to kaje abin da shi zai faɗa fahimtar da ayar kuma annabi ya tabbatar da shi akan haka sai ce wa inna habba amwali ilayya ya yace mafi soyayyar dukiya na aure na shi ne shine biruha an ce wanda aka yi so to ni ga wanda na fi so wa ha sadaka lillah na bayar da ita sadaka ma Allah madaukacin saki arju birraha ina neman sakamakonta na gaya muku birra yana zuwa da ba'ana sakamakon mako babba ko sakamako mai yalwa shi yasa suke ake cewa annallahu wal barru rahim ko ko a ce barrahu Allah Allah ya saka masa da sako mai eh, eh, sakamako mai yalwa mai yawa yace ina neman sakamakonta mai yawa daga wurin Allah wa dhukraha da ajiyarta inda Allah ta'ala a wajen Allah madaukakin sarki fa ba'ha ya rasulullahi haythu araka Allah yace ya manzo Allah ka sanya wannan gonar tawa abinda Allah ya nuna maka فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح النبي shi an yarda an yarda an karba an karba wannan dukiya ne wanda ya riba wannan ciniki ne wanda kai riba a ciki wa qad sami'tu Na naji abin da ka kace wa ana ara an taj'alaha fil aqrabin amma ni ina ganin amma kun kace ka bayar gaba ɗaya wadansu su amfana da shi ka bayar din amma ma ɗan uwanka na jininka danginka su su zanto su ne za su na amfana da shi faƙala abu talha ta af'alu ya rasulallah sai abu talha ya ce zan yi hakan ya kai manzon Allah faƙasama ha abu talha ta fi a wa bani amme sai ya raba wannan dukiyar mawato ainihin ‘yan uwansa da kuma ‘ya'yan babbanninsa to kunga wannan yana nuna maka a cewa na farko masu hibbon a nan bayan nufin kawai tsabar kuɗi ba mun gane shi wannan aigona gona ne kun ga gona ya shiga ai dukiya ce ta mako tsoron ka gona a ta shiga cikin wannan din abu na biyu yana nuna maka cewa ayar da ta yi magana akan dukiya tun da kowa yana son dukiya to amma abin da zai tabbatar da kai sosai akan albir din shine ya zanto abin da ka fi so daga cikin dangin dukiya saboda gashi ya ce abin da na fi so kuma shine abin da ya bayar kuma annabi ya tabbatar da shi a kan wannan waɗansu malamai suna cewa abinda aka fi bukata a Allah ce ayi min ma tuhibbun hmm dan shi aka fi bukata ko ba shi aka fi bukata ba kai dai shi ka fi so to ka yi ƙoƙarin bayar da abinda ka fi so wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi tambaye sahabbansa Ayyukun malu warithihi ahabbu ilayhi wane ne a cikinku wanda dukiyan magajinsa ya fi soyuwa a gare shi akan dukiyarsa <laughs> kai mai za ka bayar da masa an tambayi sani da dukiyarka da dukiyar mai gadonka wanne ka fi so suka ce ya rasulallah ai dukanmu kowa ya fi son dukiyansa hmm, akan dukiyan wanda zai gaje shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku sani dukiyar ɗayanku huwa ma kaddamahu wa malu warisihi ma akhara dukiyar da ka gabatar baya bayar karabu da shi shine naka wanda ka aje wanda wadansu za su zo su gada wanda ka jinkirta shine dukiyar wa magadanka haka yayi zo a sahih muslim annabi alaihi salatu salama ya cewa ya kolo bin adama mali mali za ka ji dan adam yana cewa dukiya na na kudi hmm? na ne sai ke cewa hallaka min mali ga abin da yake naka na dukiyanka abin da ka ce kare shi ne dukiyanka abin da ka sa a jikinka na tufafi ya tsufa labista fa ablai wancan akalta فمنين وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت نمن تشيغ عدم أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت كوكما أبن دكي صدق أدشي كزرت الدشي يرغى كذو الآخرة ولا نفسوني دوك يرغى وأبن دكي أنفاني دشي نكو دينك شيني ناكا amma abinda ka bari to wannan fa na magadanka ne annabi alaihi salatu wassalam yana cewa a wani hadisi ingantacce in za mutum zai ya mutu abubuwa uku shi hmm da dukiyar sa, da ‘yan uwansa da ayyukansa guda biyun za su dawo wanda suka yi maka suka bi ka zuwa makabarta kama ai ba wanda ke daɗewa ko musamman ma yanzu mun ce nawa ke Allah alaihi salatu wasalam ya kasance in an binne mamaci yakan tsaya yana addu'a gwargwadon lokacin da za a soke raƙumi hmm, a fede fatan a raba wa mutane hmm, zai kai awa na ko da saniya ne ma yanzu ba rakumi ba a yanka a fiɗa a raba naman wa mutane in za a yi wannan zai kai awa na mafi karanci awa uku mafi karanci hmm? to ko da sun tsaya maka bayan awa uku za su wace to yanzu kan ne ban ma taɓa ga inda ake zuwa makabarta mutane su yi awa uku suna suna suna tsaye ba ko mai suke ko suna suke ko bidiya suke hmm? akwai wanda eh, za su tsaya ne su ce a yi ta addu'a wani da wani ya addu'a ko ce wani in wannan ya gama wani in wannan ya gama wani ya yi wani lokacin ma a fita ba mu mace ake wa addu'a ba hmm? a ji ana addu'a ma kai kwana wa addu'a ma gwamnati kwana ma addu'a ma ƙasa da sauransu ko waɗansu kuma wa'azi ne in sun fara hmm, sai su daɗe daɗewa ba suna ba ne to da wannan da wancan ɗin kai ka taba ga inda an yi awa uku sai dan kanan maybe irin na sojoji da ake sojoji ko in gabanin kasa da wani amma dai a ce bayan an binne kadin da a tsaya a wurin to yadda annabi alaihi salatu wasalam shi ke kenan to duk dadewa dai duk wanda suka ma marakiyar nan za su koma na biyun shine dukiyanka har zuwa lokacin da ka mutu aka je aka binne ka sunansa dukiyarka ana dawowa hmm? zai ma rakiya shi ma dukiyar ana dawowa ya zama ba naka ba ya zama nawa na magada me zai tsaya da kai shine aikinka ta gwana yana ƙara tabbatar da maganar farko da annabi ce ma ta saddaqta fa amdai abinda ka bayar da shi yaje yana jiran ka a kabari shine dukiyanka to almuhim dai nan ya yasduqu bil amrayn abinda kuka fi so din ko kuma abinda ma kuke so din na dukiya kamar da zamu zo mu gani a hadiyus salaf yayin da muka ji wannan suka ji wannan aya din sai malaman tafsiri sukan faɗi wannan at-tabari ya kawo misalai da dama ibnu kathir gashi ya kawo muku wannan misalan ya kawo misalin sayyidina Umar ma da zamu zo makaranta wadda da wannan ayar da wannan hadisin na Abu Talha malamai suke kafa hujja akan waqaf cewa shine asalin shar'anta waƙafi wanda ɗaya ne daga cikin ayyuka na ciyarwa na fi'lul khair a a musulunci Allah madaukakin sarki yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim a nan akwai abin da malamai suke faɗa za ku ga a wani suraren alkur'ani yana haɗa albir da attakwa yana ma fassara albir da attakwa kamar a suratul bakara ko a ƙarshen laitar bir ya ce ula'ikan lalina sadaku wa ula'ika hum almuttaqun ibn ashur yake cewa saboda haka albirru huwa alwafa'u bima ja'a bihi alislam مما يعرض للمرء في أفعاله وقد جمع الله بينه وبين التقوى في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أتكن تفسير سينا شوا إن الله يا هذا تو البر أي كتكاوى وكذا تقوى نيسان مونا مكنا in kuma ya raba su hmm, to kowane yana ɗaukan duka biyu ɗin shi yasa tarifin tafa za ka ji malamai suna sha shi ne menene imtisalul ma'amurat wa shinabul manniya to amma a takwa ɗin ya fi karkatuwa zuwa ga nisan daɗin shi yasa ko mu a hausa mana cewa tsoron Allah ko wato saka kariya tsakaninka da abin da zai kai ka fushi zuwa fushin Allah amma shi albir kuma ya fi keɓantuwa da yin ayyuka na alheri ɗin hmm? amma ana fassara su a wato ainihin da junansu kamar yadda Allah ya ce walakin albirra manittaka albir shi ne birru manittaka ɗa'ar wanda ya ji tsoron Allah maɗaukacin sarki wa ma ta fa'alu min khairin wa ma tun min shai'in duk abin da za ku ciyar na ne ne number one daga irin wannan abin da za ku ciyar halalun ne ko haram wannan abin da za ku ciyar wanda kuke so ne ko wanda kuka gaji da shi ne wannan abin da za ku ciyar ah, kaɗan ne ko mai yawa duk fuskan ciyarwar naku dai fa inna allaha bihi alim to Allah yana sanar da shi ah sama akwai abin da Allah ba ya sanar da shi menene fa'idar a gaya mana Allah yana sanar da shi shine gaya maka duk karancin sa in kai ta hanyar da Allah yake so din yana nan a rubuce Allah ba zai tauye maka shi ba ومن يعمل مثقال ذرة خيرا yara kuma ni amal mithqala zarratin sharran yara wannan ita ce nuktar da so da yawa Allah yake cewa hmm? ya san abin da kuke saboda ya kwantar muku da hankali mai cewa babu yadda za a yi kurasa ladan wannan abin na biyu wa'adi hmm? wa'adi wato alkawari yake muku cewa tabbas zai ba ku lada a tabbas zai ba ku lada a kai kai na uku wa'izi ka san irin yadda za ka ciyar ka san abin da za ka ciyar saboda duk yadda ka yi Allah yana sane da shi zai baka lada a kai zai maka sakamako a kai in mai kyau ne za ka ga mai kyau in mummuna ne ma za ka ga mummuna saboda haka an أنفقوا من wa min ma ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه يا أيها الذين آمنوا ان الله يقوم مني كتشير دقا كاوا ودادا ما في كاوا من طيبات ما كسبتم نا ابو da كوكاي ايكي كوكا سامو samu wani دا الله Allah ya baku na sana'a ne Hakanan na noma amma akhrajna lakum min al-ard ku zabi mai kyau wanda kuke so ku bayar da shi kada ku zabi mummunan ku ce shi za ku yi sadaka shi muna da wannan tendency din to gashi muna ramadan ko abinda kici shi ya dace kake son shi shi ya dace ka bayar da shi don ka samu wannan matsayi din ba ragowar da kana kyamar ka sake ci ba ko ragowar da ba za ka ci ba sai dai in wani ba zai ci ba a yarda shi wannan ne ce za ka ɗauka ka miƙa ma almajini ko ka miƙa wa makwabci ba za ka samu wannan matsayin ba za ka samu lada tana yi wa shi zai farin ciki da wannan abu amma kai ba za ka samu wannan matsayin ba saboda ka bayar da abin da ba shi kake so ba muna ramadan jama'a Ana raba tufafin bayar da irin tufafin da kai kake so inda kai ne mabukaci a baka irinsu ana ramadan jama'a in za ka bayar da hatsi musamman zakan bin da kai ka yi ƙoƙarin ka bayar da mai kyau irin wanda inda kai za a ba za ka ji kana so kada ka bayar da irin wanda da kai za a ba ba za ka karɓa ba sai karin tsaye doka ce ya talauci ɗan ba don talauci ba ya zan karɓi hana to karka yadda ka ba wani abu wanda zai irin wannan kashi ɗin inda kana son ka samu wannan matsayi na innal abrara lafi na'im na ya shirabu na min ka'asin kafura na innal abrara hmm, da dai Allah ya ta faɗan waɗannan alƙawarraɗin akwai kamar da na faɗa zo magabatanmu da suka ji wannan ayyadin ba su yi wata wata ba sun yi ƙoƙarin ɗabbaƙa ta kai sun mayar da haka ɗin tsarinsu na rayuwa a kowane nau'i na dukiyarsu in sun tuna wannan ayar sai su zafi wanda suka fi so a ciki sai su bayar da shi sadaka wanda suka fi so ba a ciki shi suke ɗauka sai su bayar da shi sadaka misali na farko sani ko muna da lokaci da za ci gaba da bayar da misalan ko mu bari sai gobe ba misali na farko shine wannan hadisin abu al ah, al'ansari ko za mu ci gaba da sauran misalan gobe sai mu faɗi wadansu masai ah, da suka rage mana a aya in Allah ya kai mu da rai da lafiya mu zabara mu yawaita sadaka mu yawaita bayarwa musamman a wannan wata mai alfarma kuma in man tashi bayarwa mu bayar da abin da muke so sai mu kasance cikin al'abra Allah ya samu cikinsu وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh